بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ما سكلموا ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قوديا الله سبحانه وتعالى da ya sake sada mu da ku a wannan lokaci a cikin wannan shiri hanya madaidaiciya shiri wanda yake zo muku daga wannan tasha mai albarka alwilaya tv hausa inda muke kasancewa tare da malamin da yake mana bahasi a cikin shiri din shek muhammad mustapha ali kuma yanzu haka muna tare da shi a karmakallah assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. to masha allah masu kallon mu masu girma za ku dan dakace mu madaidaici hanya alhamdulillah masu kallon mu masu girma muna muku maraba idan dai kuna biye da mu a cikin wannan shiri har yanzu muna nan akan maudu'i mai magana akan kiran sallah a musulunci inda kuma muke kan wato gaba ɗin da take magana akan wato hayya ala wato eh na'am hayya ala khair afwan Ah, hayya ala khairul amal na ba mu kai ga wannan ba wato asalatu khairun min nomi afwan dai ah, muna nan akan kan din da take magana akan kan khairun min nomi inda ya zama malam ya kawo mana hadisai da yawa daga littafan yan uwa ahlus sunna da suke ishara akan cewa wannan wani yanki ne ko juz'i ne daga cikin kiran sallah wato abin da ya sanya ya zama an ya dan cakuɗe da batun haya ala khairul amal saboda abubuwa da yawa mutane suna yawan bijirowa shi ma malam yana ta ishara akai cewa har yanzu wato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 وملازل الخائفين في المحشر صاحب الحوض والمنبر رسول رب العالمين الموسي أمته باتباع الثقلين النبي العربي المؤيد والرسول الحاشمي المسدد أبو القاسم مصطفى محمد اللهم صل على اللهم محمد صل على محمد, محمد وآل محمد وأجل فرجهم سو أيها السلام عليكم ورحمة الله تعالى wa barakatuhu wa alaikum salam wa rahmatullah so alhamdulillah kamar kullum godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi uh, wanda ya sake dawo da mu a wannan mahalli a wannan wuri mai tarin albarka na gidan tv alwalaya hausa a inda muke gabatar da shi wannan shiri mai suna hanya madaidaiciya sannan kuma muna nan a cikin maudu'u game da abin da ya shafi kiran sallah a musulunci so idan masu kallon basu manta ba a zaman maki da suka gabata kusan zama biyu ko uku har yanzu muna cikin maudu'u ne ko kuma wani bangare na abin da ya shafi assalatu khairu minan nomi kamar yadda kuka faɗa a kai mm. wanda muka ce masu kallon mashin shin wannan assalatu khairu minan nomi din a ruwaya ce ko kuma ra'ayi ne wanda na sha nana tawa cewa in ruwaya ce to yanzu muna cikin lokaci na karanta su waɗannan ruwayoyi ɗin waɗanda suke ƙoƙarin tabbatar mana da cewa assalatu khairu minan nomi ruwaya ce daga manzo muhammad dan abdullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam abinda yasa nake cewa tabbatarwa saboda wato littattafan yan uwan ahli suna sun tabbatar da cewa ruwaya ce kuma ingantacciya balma sun ce ruwayoyi ne to mm. wannan ta samu ga cewa to da su sun tafi akan cewa as-salatu khairun minan nomi ruwaya ce to akwai bukatar mu yi ma waɗannan ruwayoyi ɗin bincike ko kuma bahasi na ilimi har mu tabbatar wa duniya da cewa shin abin da suke faɗa haka ɗin ne tabbace ne cewa daga manzo muhammad dan abdullah sallahu ta'ala alaihi wa sallam yake ko kuwa a'a wasu ne suka wato ƙaƙalawa bilal ita wannan ruwayan cewa bilal shi kuma ya ji daga manzo muhammad dan abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to wannan ta samu ga cewa to ai lazim ne da ya zamanto mun yi mi lazim ne da ya zamanto mun bibi su ruwayoyin da suka tabbata akan cewa ruwayan daga manzan Allah ne so kuma alhamdulillah sai ya zamanto bakin gwargwadon hali da kuma zama makin da suka gabata mun tabbatar da waɗansu ruwayoyi ɗin cewa su waɗannan ruwayoyi ɗin ma masu rauni ne ko ba komai manya-manyan malamai gwaraza masana a makaranta ta 'yan uwa ahli suna su ne da kan kansu suka ce wannan ruwayan da'ifa ce mai rauni ce mm. sannan kuma marwaitan su waɗannan ruwayoyi ɗin mutane ne waɗanda suke majhulai ba ma majhulai ba kai masu rauni ne ba amintattu ba ne ba a duniya ta ilimi na hadisi balantana ma a iya ɗauka daga hannayensu ko daga bakunansu ko daga rubututtukansu a yi amfani da abin da suka dawwana ko suka rubuta ko suka rawaito a saka shi a cikin addini sarki nan to wannan har yanzu muna nan akan cewa idan har an tafi akan cewa assalatu salatu khairu minan nawmi ruwaya ce to har yanzu muna cikin wannan wadi din muna mm. wannan bangare din na duk ruwayoyin da suka zo mana akan cewa eh, na kokarin ganin cewa sai sun tabbatar mana akan cewa wannan ruwayoyin daga manzan Allah ne to mu kuma muka ce babu kwaramniya babu hayaniya babu zagi babu cin mutunci za mu ɗauki ruwayoyi ɗin ɗai hmm. bayan ɗai. mai musu fiɗa ta karatu maka cewa shin da gaske ne daga manzan Allah ɗin ne ko kuwa ba daga manzo bane Muhammad dan Abdullah kenan gwargwadon abin da makaranta da ya gabata ya tabbatar wa duniya ta al'ummar musulmi da masu wato mai ake cewa tankaɗe da rere akan cewa waɗannan ruwayoyi ɗin ba ingantattu ba ne ba idan kau ba ingantattu ba ne ba sarki a bakin nan ma kafin mu ƙara a gaba daga bakin nan sai mu ce har yanzu as-salatu khairu minan nomi ba ruwaya bace ba mm. idan kau ba ruwaya bace sai mu koma ɗayan bangaren shine me ra'ayi idan kau ra'ayi ne kaga yanzu ba za a saka ra'ayi a cikin addini ba idan kuma ruwaya ce kamar yadda tabbata ko kuma muke kokarin ganin cewa sai mun kore waɗannan ruwayoyin ta hanyar karatu to kaga kenan yanzu ba ɗaya daga cikin bi ɗin mm. ma'ana la ruwaya wala ra'ayi idan muka ce larawa ya muna nufin cewa bayan mun tattauna tattaunawa ta karatu idan muka ce la ra'ayi muna nufin cewa menene muna nufin cewa babu ra'ayi a cikin addini mm. so idan ka haka ne to ya za da shi wannan makta din ko kuma shi wannan bangare din ko wannan yanki din na as-salatu khairu minan nawmi amsa shine sai mu ce mu cire shi daga cikin wato karantarwa ta addini da sunan cewa wannan sunna ce Mm. sai mu cire shi mu mayar da shi gefe ba ma mayar da shi mu yi watsi da shi saboda ba daga manzan Allah yake ba ya tabbatar wa al'umma cewa ba daga manzo bane ba ba sunna bace bid'a ce idan kawai ba sunna bace bid'a ce ga duk mutumin da yake mai son Allah ta'ala ya karbi ibadansa wato karbabbiya ba zai so ya saka bid'a ba a cikin abin da yake ba addini ba a cikin abin da yake ba sunna abin da ahsan to abin da yake addini sa sa bid'a a ciki mm. ba zai so ya haka ba so kenan wannan abin ba sunna bace bid'a ce ina muku bayani ne malam jamilu wato akan cewa wannan in har mun takaitu kawai da ma ruwayoyin da muka karanta idan kuna iya tunawa cewa aka abin shafa to al-isnad al-awwal ko haka yake ahsantum muka ce masu kallon mu su jira kun mu zo mu mimi mu zo a cikin zama na biyu ko wannan zaman wanda muke akai yanzu mu karanta al-isnad al-thani wal isnad za al-thalith har zuwa al-rabi wal khamis mu cewa shin su ma akwai abin fada ko ko babu faɗa idan akwai abin faɗa to wala ya zamanto irin abin da muka faɗa ne a baya ko ya zamanto aqallu min zalika ko aksar min haza ko ya zamanto fiye ko kaɗan da haka me yasa saboda lokaci ma ne ba zai bamu ba mm. amma kowane isnadi tun daga na ɗaya na har zuwa na tara da za mu tsaya mu bi dukkan wato bayanai akan waɗannan isnadodi din da kuma ruwayoyin da kuma su waɗanda suka rawaito waɗannan hadisan to babu ko shakka malam jamilu zaka kyamaci waɗannan ruwayoyin komin yawansu me yasa nake za a kyamace su za a kyamace su ne saboda wato ba su da wata kima ta ilimi ba su da wata kima ta aminta balantana a ɗauko su ai amfani da su a cikin abin da shafi wato na addini na musulunci na'am an ko sau kenan ba ta na tsawaita ba sai in shiga cikin al-isnad thani bayan na karanta mana isnadi na farko na ibn majah ko mm. yawwa to yan sai mu zo akan isnadi na biyu ana iya haska mana shi wannan littafi ga masu haskakawa domin ya zamanto masu kallon mu sun rubuta shi wannan hadisi din a cikin shi wannan littafi din littafi ne mai suna musnadul imami ahmad bin hanbal al-mu'allif ahmad bin hanbal abu abdullahi ash-shaybani mu'assatu qurtuba aw me ake cewa qurtuba al-qahira mm. juz'i na sha juz'i na shida shafi na sha hudu al-ahadithu muzayyalatun bi ahkami shu'aib al-arnaut alaiha Mm-hmm. su waɗannan hadisai ɗin waɗanda suke cikin shi wannan littafi na musnadul imam ahmad hadisan duk wani hadisi in aka rubuta shi misali namban hadisi kaza to shi shu'aib al-arnaut wani lokaci yakan taɓa cewa wannan hadisin ingantacce ne mm. idan ya tabbata cewa ingantacce din ne a wajensa ne amma hanga ta yana ta'aliki yana ta'aliki idan da kuma hadisi idan hadisi ya zo a matsayin cewa mai rauni ne yakan ce wannan hadisi mai rauni ne idan kuma misali hadisi yakan zo a matsayin cewa wannan hasanun ne sai ce wannan hadisin hasanun ne amma wani lokaci yakan ce hasanun ne bi majmu'i turuq mm-hmm. yakan ce wannan hadisin wato mai kyau ne amma sai an haɗa hanyoyi ba kawai hanyoyin da suka zo a cikin wannan littafin ba sai an haɗa waccan hanya da waccan da waccan kada masu kallon su manta da kuma ku malam Jamila ai kuna iya tunawa mhm. cewa dama ita wannan ruwayan da muke karanta ta Bilal tun farko bayan kafin zaman da ya gabata mun ce dama tana da me turuk Hakan ne idan ana iya tunawa tana da turuk guda uku muka ce to kuma insha Allahu azim muka yi kokari muga cewa mun bi dukkan waɗansu duk waɗannan turuk din saboda kada a bulce mana a can ko a ɓoye mana a can ko a shiga wani lungu wanda mu ya zamanto ya ɓace mana akai Mm. to za mu bi dukkan hanyoyin da aka samu waɗannan ruwayoyi maga cewa shin ingantacciya ce ko kuwa lungu da sako lungu da sako to kuma alhamdulillah wa shakar la a matsayin na ɗalibai sai zaman to kuma na bin waɗannan hanyoyi da waɗannan kuma wato saƙoƙi ɗin dan ganin cewa mun zakulo abubuwan da ake cewa in an haɗa su su ne za su ingantar da rawaya ɗin to kuma mun bi waɗannan hanyoyin kuma sai muga cewa ai ba ma wai su ingantar ba bal bin ko albarkacin bin waɗannan hanyoyin sai ba mu damar ƙara gano da cewa shi duk gaba ɗayan hanyoyin gabaki ɗayansu ruwayoyinsu duk masu launi ne akai tare da cewa shi hassan al arnaud ya ce zan karanta ruwayansa shi cewa eh. hasanun ce amma bi majmu'i turuq da kuma shawahid mm. amma kuma a ƙarshe sai zai hukunci kafin mu shiga cikin ruwayan sai yake cewa me sai ya ce isnadin ruwayan mai rauni ne ka lura ko wato shi a karan kankin kansa bai rabar cewa kawai hanya ɗaya za a iya ganta ita wannan ruwaya ɗin ya ce sai an haɗa waɗannan hanyoyin to mu waɗannan hanyoyin su ne muka fara tun daga isnadi na farko har inda muke so mu kai insha Allahu azim dan mu tabbatar wa masu kallon mu cewa dukkan hanyoyin da shi ya kokarin cewa in an haɗa su za su iya mayar da ita wannan ruwayan ta tabbata cewa daga bakin manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam aka ji hadisin mm. sannan ne ya ce mata hasanun to mu mun waɗannan hanyoyin sai muka gano cewa ba ma hasanin bace ba da'ifa ce dukkan wannan mai ake cewa hanyoyin na'am duk hanyoyin da ya bi to ma mun bi su sai muka gano cewa ai ruwayan ma gabaki ɗinsa masu launi ne akai saboda mm. isnadin mai rauni ne marwaitan kuma su kansu mai ake cewa dalala ɗin ruwaya ɗin ita kuma mai rauni ce da kuma wanda suke silsilan ruwaito hadisan dukkan su mun bi su mazajen mun gano cewa mutane da suke ba amintattu ba mm. to ba san ba ta ina ne har shi yake cewa in an haɗa wannan wato majmu'a ɗin na hanyoyi su ne za su iya bada damar da cewa ita wannan ruwayan ingantacciya ce bayan mun bi mun gano cewa ga baki ɗaya hanyoyin ba ɗaya abin ba wa take bille mana mm. dukkan su wato masu launi ne akai afwan ban karanta littafi ba na yi bayanin da yake ah, ah, hadisin ne ba a karanta ba na'am na nuna littafi ko mm. musnadul imam ahmad yake cewa dan hanbal yake cewa juz'i na shidda shafi na sha hudu wanda muka ce al ahadisu muzayyalatun bi ahkami shu'aib al arnaut alaiha mm. an gane ku akan wato su hadisan da duk ke cikin littafi na shi musnad sarki na wannan zama tawashi ne kusan mi kusan littafi na biyu idan ana iya tunawa wato isnadi na nawa kenan na biyu a jerin so ruwa yadda ake ka na'am ga abin da yake cewa an kuma a cikin shi wannan littafi albabu hadithu bilal radiyallahu anhu hadisi na dubu ashirin da uku da ɗari tara da hamsin da takwas yana cewa haddathana abdullahi haddathani abi haddathana mun yi bayani akan wannan sana yana nufin haddathana kamar yadda ke mm. cikin littafi aka muka nakalto haddathana hasan ibn rabi wa abu ahmad qala haddathana ibn isra'il mm. qala abu ahmad fi hadisihi. haddathana al-hakamu عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحسنتم عن بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أثوب في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر وقال أبو أحمد في حديثه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أذنت فلا تثوب Taalik Shu'aibu al-arnaut hasanun bi majmu'i turuqihi wa shawahidihi wa hadha isnadun wannan shine isnadi na biyu ruwaya ce daga abdullahi ke cewa shi ba mu mai ake cewa labari shi kuma yake cewa babansa ya ba shi labari shi kuma yake cewa hassan dan rabi da abu ahmad suna cewa suka ce haddasna man ibn isra'il shine isma'ilu da muka yi magana a satin da ya gabata hmm, shi kuma yake cewa abu ahmad yana cewa a cikin hadisinsa shi kuma yake cewa alhakam an abdurrahman shi kuma yake cewa eh, ibn abi laila shi kuma ibn abi laila yake cewa daga bilal abdurrahman dan abi laila dan eh, ibn abi laila yake cewa daga wa daga bilal wanda babu ba yanda ai zama da suka juna su da juna ba rayu a lokaci guda ba kwata-kwata ba yadda za a isa rayu ne ismi ake su haɗu da mai ake cewa da juna saboda shi wannan abdurrahman ɗan abi ibn abi laila din shi an haife shi ne 17 ga watan hijira shi kuma bilal ya yi wafati ne a shekara ta 20 a watar waya a watar wayan cewa a shekara ta 21 na hijira to kaga yana dan shekara biyu ne zai iya zuwa ce ya ji daga bilal ma'ana yana jinjiri ne abdurrahman ɗan abi laila ya yi wafati shekara nawa an haife shi a shekara 17 ga watan hijira bayan hijira bayan hijira eh ko mu ce ga hijira wato bayan annabi bayan shekara bakwai da wafatin ah, annabi ahsantum ma'ana shi tabi'i ne mm. an gane ko ga annabi ba ahsantum sai da annabi ya wafati da shekara bakwai ahsantum aka haife shi ko bilal ya yi wafati na a shekara ta 20 na hijira bayan annabi ya yi wafati da shekara goma ahsantum kenan yana tsakanin shekara biyu zuwa uku shekara biyu tsakaninsa da wato da bilal da shi kuma abdurrahman tsakanin shekara biyu ne zuwa uku mm. to kaga yana cikin tsumman gona da ya ce ya ji daga bilal da dai ban mamaki su. daga nan ba zai taɓe bane ba kawai ba zai yi bane ba tunda ba ba annabi bane ba ko masumi bane ba zai yi bane ba an gane ko na amin abin da shafi wato annabi ne ko kaga wannan wani abin da ke ya shafi mu'jiza mm. an gane ko wannan ba zai yi bane ba saboda dan shekara biyu mai shan nono zo ya ci ya ci daga wanda yake mai ake cewa mutum wanda yake mai ake cewa ya ma farko ya jima ta da manzo Muhammad Abdullahi Tsufa mm. an gane ko so kenan ba za a isa haɗu tun daga nan kalubale ne ga hadisin tun daga nan ko anan muka tsaya kawai kalubale ne ga hadisi ya tashi da aiki shi ibn abilaila ya ce ya ji daga wani ahsantum shi kuma ya ji daga bilal waɗanda ya rayu da su a akalla ko eh, bayan ya shekara goma ko sha biyar to shi ne yake cewa me shi yake cewa haddathna al-hakam an abdurrahman ibn abi laila an bilal tun anan hadisi ya tashi daga aiki sai yake cewa qala amara ni rasulullah bilal yake cewa manzo Allah ya bashi umarni akan cewa Allah usawwiba fi shay'in kada in yi taswibi kada in ce as-salatu khairun minan nawmi minas salati a cikin wato cewa a cikin salloli illa fi salatul fajr sai kawai a sallata asuba ya kamata in faɗi wannan mm. yanzu bilal ne ke cewa manzan Allah ya mi ya umarce shi da cewa kada ya saki ya faɗi cewa as-salatu khairun minan nawmi a cikin sauran salloli kawai sai a cikin sallah ta mi ta alfijir mm, sallar asuba sallar asuba to ahmad din nan sai yake cewa a cikin hadisinsa sai yake cewa qala li rasulullah manzon Allah ya ce da shi idza azanta idan za ka yi kiran sallah falatu sawwib kada ka ce as-salatu khairun minan nomi duk a cikin hadisi nawa kwara daya anan bilal ya ce manzan Allah ya umarce shi kada ya yi mi as-salatu khairun minan nomi kawai sai a cikin sallah ta mi sallar asuba anan kuma sai zo da itlaqi abu na biyu ibara ta biyu shi abu ahmad sai yake cewa mi sai yake cewa ni kun manzan Allah ya ce da ni idan zan yi kiran sallah kada in saki man ita tsoyi kaga nan da ya itlaqi itlaqi ne ma'ana bai ce mi ba bai ce ba kada in yi bi a cikin sallah kaza'i ko sallah kaza'i a'a gaba ɗaya ma ce ka yi taswib kada in yi taswib wato kada in ce as-salatu khairu minan nawm anan kenan zai iya shiga hadda a cikin sallah ta asuba ƙwarai ko ahsantum to anan waɗannan kalmomin guda uku na farko akwai eh, inqita in wato me ake cewa haɗuwa tsakanin bilal da kuma shi Abdulrahman. Mm, ruwaya din mursala ce ahsantum jazakumullahu khaira malam jamil ahsantum a nan gaba tirmidhi zai faɗi wannan magana nan mm. jazakumullahu khairan wannan mursal da ku faɗa shi ma tirmidhi ce to ai wannan mursala ce bayan ya ce sinadar mai laifi mai rauni ne bayan ma ya ce ai shi Abdulrahman bai ma taɓa rawaitowa ba daga bilal sai zo kuma ce ai ma ruwaya mu ce mursala ce akai kamar yadda yanzu mm. kuka yi furuci akai abu na farko kenan abu na biyu sai yake cewa sai yake cewa me sai yake cewa manzo Allah ba shi umarni cewa in ya tashi yin sallah to kawai faɗi cewa asratu kharim nawm a cikin sallah ta asuba bayan nan kuma a cikin nafs ruwaya sai ga wani hadisi kuma daga Abu Ahmad ya cewa a manzo Allah kuma ya hana shi kada ya bi to karewa da karau dai banda waɗannan abubuwan guda uku wanda wanda ɗaya daga cikin su ya ishi kawai ya hana mu karɓe ta wannan ruwaya din mm. sai zama to shu'aib al-arnaut kuma ya zo ya aliki akan hadisi din sai yake cewa shi wannan hadisin wato bi majmu'i taruqihi in aka hada hanyoyin da suke masu yawa wanda suka zo na wannan hadisi din sai an hada shi dai bai da karfi akan kansa wato bari in dawo a usul in ce laisa lahu daliliya wala salahiyya shi hadisin bai da daliliya daliliya ba ina nufin dalil ba mm. wato bai da istihqaqiyyan ma daukan dalili balan wato shi bai da Eh, bai da mixture bai da karfin da zai dora dalili bai da mazubi jazakumullahu khairan balantana a zuba abin da za a zuba ahsantum malam jamilu ahsantum wato kaga ai sai an samu dalili ne sai a ce dalili ya dogara akan kaza ko za a zuba ruwa kaga ai sai da kofi ko roba ko ƙwarya sai da kofi to in ba kofin ba sai da tsayar da shi ahsantum to la ya lahu shi hadisin baya da mai ake cewa babu daliliyan da shi a karan kankin kansa balantana dalili ya zo ya ce ni ina bukatan dalili yansa balantana ya zama mustaqim ahsantum balantana ya dogara da shi to bai da wannan salahiyya din bai da wannan istihqaqiyya din tanan sai an hada me majmu'a din hadisai ko me ake cewa hanyoyin da suka zo wato waccan hanya an bi waccan hanya daga wani daga wani sai zo da hadisin waccan hanyar ma daga wani daga wani sai ya zo da wannan hadisin sai a tsintsinto a rairayo sai an biyo hanyoyi daban-daban amma akan hadisi kwara daya sannan ne waɗannan hanyoyin in suka ƙarfafa suka yi ƙarfi za su iya tabbatar da shi ingancin ko kunce cewa wani hadisi zamanto hasanun mm. to waɗannan hanyoyin da shi yake cewa shi shu'aib al-arnaut mu ma mun bi su duk hanyar da ya bi mun san da suwa suke da kuma ina ma dai a ce ya kawo don ya sauƙaƙa lamarin kuma, a to ai bai ma kawo mun bi din mm. mun bi mun bi hanyoyin kuma kowace hanya mun gano tana da me wato tana da yake cewa wato kowace hanya irin wannan ce irin wannan ce ahsantu mala jamilu wanda shi ma a karshe ya ce da'if eh ah, isnadu shi ce mi if ne ahsantu mala jamilu kowace hanya tana da abin da ake ce mishi mi tana da irin waɗannan wato eh, kurakurai din tana da irin waɗannan abubuwan da ba za a iya dogaro da hadisin ba tana tare da raunana tana tare da raunana mala jamilu ahsantum kathiran sau kenan kaga wannan isnadi kenan na farko tun ma kafin mu shiga cikin bayani akan sumar waitan tun anan isnadin hadisi me yace da'if ne shu'aib al-arnaut an san shi mutum ne wanda yake wato muhaqqiq kamar da shafa wato eh, littattafai masu yawan gaske ba kawai wannan littafin ya ta haƙiƙi akai ba mm. an gane ko amma gashi ya ce isnadin wannan ruwaya din mace ce mai rauni ne so wannan ta wannan isnadi na farko kenan kafin wala Allah zan dan yi ta aliki kaɗan amma dai wannan sun faɗi wannan isnadi na farko kenan kafin mm. in tafi isnadi na biyu wala Allah zamanto na ƙara faɗin wani isnadin na uku sai zama to in dawa kuma akan su yi magana akan su insha Allah lazim mm-hmm. saboda lokaci yana cewa ana iya haska mana shi wannan littafin mai suna al-jami'u al-kabiru wanda aka fi sani da sunan turmizi al-mu'allif muhammad ibn isa ibn saura ibn musa ibn Bahak a turmizi abu isa al-mutawaffa wanda ya yi shekara 279 ne wafati na hijira al-muhaqqiq bashar awad ma'aruf shine ta haƙiƙin littafin nasa mm. ah, darul garb islami beirut eh, sanatun nashir shekara ta 1998 na miladiya juz'i na farko shafi na 270 da kuma shafi na 271 ne a nan wurin mm-hmm. an gane ko sai na sa shafin 270 da 70 eh. to zuwa da 71 ne a cikin shi wannan shafin wato hadisi ne kwara ɗaya amma cikin shafin 270 sai zama to har ya kai zuwa shafin 271 wato akwai satara ta can bisa wannan taba'a din akai mhm. an gane ko sauki nan wannan isnadi zamu iya mishi kusan shine na uku a cikin wato isnadin da muke so mu kawo mana a kan abin da ya shafi wato ita wannan ko waɗannan ruwayoyi ko waɗannan hanyoyi da ake son ko ake kokarin tabbatar da su na cewa sai an tabbatar da asalatu khairun minan cewa sunna ce wacce manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo da ita alhali ba sunna ba ce bid'a ce na'am ana iya haska mana wannan hadisi din yana cewa albabu babu ma ja'a fi tathwibi fil fajr hadisi na 198 حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصوبن في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر وفي الباب عن أبي محذورة hadisu bilalin wannan hadisu bilalin din magana ce ta shi wato at-tirmizi maganansa ce inda ke cewa hadisu bilalin la na arifuhu illa min hadisi abi isra'ila al-mulla'i mm. wa abu isra'ila lam yasma hadha al-hadith من الحكم بن أتيبة إنما رواه عن Umara a cikin أشكوت amara أمارة mm. عن الحكم بن قتيبة وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن أبي إسحاق وليس هو بذاك القوي عند أهل الحديث tun anan ya ishi masu kallon mu hukunci su yi makansu hukunci saboda zai ɗan hadisi mai yake cewa walaisa huwa bi dhakal qawiyyi inda ahlul hadith an gane ko ruwaya ga ta nan wurin yake cewa ahmad dan mani ya ba mu labari shi kuma yake cewa abu ahmad az-zubairi ya ba mu labari shi kuma yake cewa abu isra'ila wanda muke ta magana akan su wato isma'il kenan shi kuma ya ba mu labari shi kuma yake cewa shi abu isra'ila din shi yake cewa daga alhakam ne alhali turmizi ya ce gaskiya ba daga alhakam ka samu wani ruwaya din ba kai mm. to amma shi ya ce daga alhakam ne yake cewa an abdurrahman shi alhakam ne yake cewa daga abdurrahman ibn abi laila shi kuma yake cewa daga bilal tun anan ruwayan zaka tarar da su wato wadansu iri kuna iya tunawa sati biyu da suka wuce mun faɗa cewa dama turmizi ya ce wannan shi abu isra'ila ɗin ruwayan da yake cewa ba daga hakan ba ne daga hasan ne mun faɗa santum to kuma yanzu gashi ya ƙara bayani a cikin wato mai sunan ɗinsa a cikin wato aljami'u alkabir bayan nan ga bilal eh, Abdulrahman dan ibn Abilaila da kuma mai ake cewa bilal ga sun basu da mai ake cewa Mm, sun akwai tazara akwai tazara tsakanin su wato ruwayan tun daga farkon ta har karshen ta tana da abin shafi mai ake cewa tana da wato rauni a ciki to ban ga dalilin da zai sa a cikin littattafai da irin wannan ruwayoyi din ba aimi ana gaya ma al'ummar musulmi cewa wannan ruwayan daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam suke take yake cewa daga Bilal yake cewa shi Bilal yake cewa manzon Allah qala li rasulullah manzon Allah ya ce da ni la tusawwibanna fi shay'in min as-salawat kada ka saki ka ce as-salatu khairu minan nawm a cikin salloli kawai sai a cikin sallah ta asuba mm. a cikin babe in ji abi mahazura abi mahazura yake cewa wa fil bab an abi mahazura wato a cikin shi wannan babe kuma akwai ruwaya daga abi mahazura mm. sai shi turmizi yake cewa nan da minti ɗaya zamu je na'am sai shi turmizi yake cewa hadisu bilalin shi wannan hadisi na bilal yake cewa la na arifu illa min hadisi abi isra'il al-mulla'i hadisin nan wato na mai ake cewa na bilal mu gaskiya ba mu san wani hadisi na bilal face sai wannan hadisin na kusan da na shiwa na shi wato abu isra'il al-mulla'i sai ke shi kuma abu isra'il din nan al-mulla'i lam hmm. yasma a hadal hadisi min al bai taba jin wannan hadisin ba daga wato daga hakam dan utai ba wa inna ma sai dai wannan ruwayan ko wannan hadisin ya rawaito shi daga hasan dan umara Mhm. shi kuma anal hakam dan otaiba sai ke cewa abu isra'il ku fasa da kuke ta kamuna ruwayoyinsa tun daga isnadi na farko da sauran ruwayoyin da suka gabata ku fasa ne in ji a turmizi hmm. mai littafi na asunan turmizi mai aljami'u alkabir yake cewa ku fasa shi abu isra'ila din nan mai ake cewa sunan shi isma'ila ne dan ishaq mun faɗa baya sunan shi isma'ila ne dan abi ishaq idan kuma wannan mutumin ne laisa huwa bi zakal qawi inda ahlul hadis ba wani mutum ne wanda yake mai ake cewa abin a yi la'akari da shi a wajen ma'abuta waɗanda suke wato ilimi na hadisi ba mutum bane mai ƙarfi ba lantarki mahaɗo shi sashi daga cikin wato mutane wanda suke mu'uta a akai mm, ba sananne bane ba ba sananne bane malam jamilu eh. Ah santum kathiran alhamdulillah bari mu dan dakatar da ku a daidai nan domin ku dan huta in so insha Allah idan muka dawo sai a dora mana masu kallon mu masu girma za ku dakace mu kasantar za mu je hutu na takaitaccen lokaci insha Allah idan muka dawo malam zai ci gaba masu kallonmu masu girma mune muku barka da dawowa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci kuna tare da mu a cikin wannan shiri hanya madaidaiciya kuma za mu koma ga malam domin ya zama wato mun ci gaba da amfana da gare shi kenan insha Allah a makalla idan na dawo gare ku kusan zan iya cewa kafin ya zama an koma ga ainihin bahasi da ake na batun ruwayoyi duk da shi ma wannan magana da nake kusan ina ita wannan magana din tana da alaka da wasu tambayoyi da suka gabata a wancan zaman namu da ya gabata sai ya zama a ƙwararren lokaci ba a samu damar bayarwa ba to kuma sai ya zama daga ciki akwai batun yawanci ana ta magana akan cewa ainihin wannan asalatu khairu min naumi din idan ta tabbata cewa wannan baya daga ciki ko kuma in ya tabbata baya daga cikin ainihin kiran sallah kamar yadda ake ta ishara akai to ai su ma 'yan shi'a suna cewa wato wato suna da wani sha'ari da suke yi ashhadu anna aliyan waliyullah to shi wannan duk da ta tayu da sun yi haƙuri za a zo kan wannan gaba ɗin a yi magana daidai gwargwado amma da yake masu kallon masu girma kamar sun ɗanyi gaggawa suna so su ji me za ku ce dangane da wannan na'am to eh. la ba su insha duk da yake ban kare ba hasina mm. ba amma zan yi ishara a gurguje idan mun kammala sai ya zamanto mai ake cewa na ci gaba da shi ba hasidin saboda tsoron wala Allah kada ya zamanto ya zama ba lokaci a ƙarshe a gurguje a su masu faɗan wannan abin da kuka faɗa a kai sai mu ce to ai mun rage mun tabbatar a nan a wannan wato mai ake cewa wannan shine shaida wannan tawila wannan bagira <laughs> wannan bagire wannan wuri shine shaida cewa su ƴan uwan mu ahli sunna su suka tabbatar da hadisai akan cewa manzon Allah ya umarci Bilal da cewa ya goge hayya ala khairul amal ya tabbatar da as-salatu khairun minan naumi idan masu kallon basu manta ba ana maka faɗi wannan ba so ɗaya ba so bi ba kuma mun zo mun yi munakashan wato mun yi tattaunawa ta ilimi akan waɗannan ruwayoyi din wanda ya tabbata akan cewa wannan ba umarni bin na manzo Muhammad dan Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam mm, sarkinan ba ingantattu bane ba ingantattu bane ba sarkinan su suka tabbatar da cewa manzon Allah ya ce ba wai su suna cewa ai su ma ba wai ba su ima da shi bane ba a'a su bal sun yi imani da shi bal ma bayan sun imani da shi sun ce akwai ruwayoyi mu kuma mun mm. kawo mana ruwayoyin nasu kun muka bibiye su da dalilai cewa waɗannan ruwayoyin masu rauni ne wato a ta'abirin da aka fi sabawa da shi na'am su sun ce sunna ce sunna ce mu kuma muka ce bid'a ce mm. mun ce bid'a ne ba haka kawai ba a bakin muka ce bid'a ce a nan muka tabbatar da cewa bid'a ce saboda me ta hanyar ilimi ta hanyar bahasi na karatu muka tabbatar da cewa bid'a ce Mm. kuma waɗanda suka tabbatar cewa bid'a ne su ɗin yan uwan ahalus sunna suka ce wannan bid'a ce ba daga manzo Muhammad dan Abdullahi bane kuma mun tabbatar akai amma abin da ya shafi ashhadu anna aliyan waliyullah wannan ai yanzu ba mu zo akan bahasi ba idan da mun zo akan bahasin sa ne to za mu yi ishara sai mu yi sa wato mu gwama da wancan bahasi in mun zo akan sa da kuma wannan sai mu ga cewa shin abin da suke cewa mu muna cewa idan mu kaza kaza mu mun ce to sai muka cewa abin duk ɗaya ne ko kuwa ba duk ɗaya bane ba babu ko shakka ba ɗaya bane ba saboda mu ba mu ce ba manzan Allah ya ci su kuma sun ce manzan Allah ya tabbatar ne akai an gane ko saboda kenan wancan ba san shi za a yi mana hakuri har mu zo akan sa in mun kammala kan bangaren abin da ya shafi ashhadu anna aliyan waliyullah me yasa wasu daga cikin wato yan shi'a suke faɗa wanda ce wasu wato sukan yi izharin shi wasu ma malaman in su zo ta da kama su kuken sala ba masu faɗa a kai malaman mu maraji din mu ne saboda sun yi imani akan cewa wannan ba juz'i bane ba bangare bane kiran sallah amma me yasa ake faɗa idan har ba juz'i bane ba bangare kiran sallah shine ke cewa to sai a ba mu dama in mun zo akan basi din sai mu a kai. Mm. an gane ko haka yake ina ga akwai wanda wanda yace ma yi magana akan haihuwa ne ko eh akwai wanda yake cewa <laughs> kamar akwai wani lakani za a ce ko wata addu'a da eh, kuma shi ma ai mun faɗa akai cewa idan mutum yana son haihuwa to zai amfani da wata to a gurguje saboda na da sauran bahasi a gurguje mm. ai mun faɗa a wancan satin cewa wato idan mutum yana fama da abin da shafi wato bukata ta cewa yanzu misali yana da bukatan haihuwa sai ya zamanto kuma wato bai samu haihuwa ba yana roƙon Allah subhanahu wataala da ya bashi haihuwa to sai muka samu wani mutum daga cikin sahabbai na al-Imam Rida alaihi salam mai suna Hisham dan Ibrahim ya je ya kai ƙara a wurin al-Imam Rida alaihi salam limami na takwas mm. daga cikin jerin limamin shirya na gidan annabta yake cewa na kawo ƙara saboda ni mutum ne wanda nake da buƙatar haihuwa amma kuma haihuwan ta ƙi zo mana akai Mm. shin akwai abin da za ka bani kuka ya kai kenan jazakumullahu khairan in na ce kara saboda wani zai ɗaukan wani ma'ana daban ahsantum mm. ya kai kuka jazakumullahu khairan ahsantum saboda waɗansu an ce ƙara yana nufin kamar wato wajen ɓangaren wato wani ne zai wanda ya maka laifi ka kai ƙararsa eh, amma in ka kuka shi kan cewa kana cikin wani hali ya danganci daga wani yanki na Hausa ake amfani da shi amma dukkan su biyu ɗaya ne kuka mm. ƙara duk ɗaya ne haka an gane ko to dai kai wannan kukan a wajen al-Imam rida alaihi salam sai ke cewa da shi to bari in baka sirrin da in har ka ci gaba da yin sa za ka samu wato tawfiki na na haihuwa daga mm. Allah subhanahu wa ta'ala Shi ne yake cewa duk sanda ka dinga yin sallah duk lokacin ka dinga yin sallah to ka dinga daga sautinka a cikin gidanka idan za ka kira sallah sai ka daga sauti duk lokacin ka kira sallah mm. sai ka daga sautinka da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala zai baka karuwa ta haihuwa to shi Hisham sha Ibrahim sai ya zo ci gaba da wannan aiki nan lokacin da shiga wannan aiki din sai gashi kuma ya samu mai ake cewa ya samu haihuwa ya samu zuriya ya samu abin da ake ce mishi wato ƴaƴa albarkacin abin da al-Imam Rida alaihi salam ya bashi akai na sirrin haihuwa so kenan wannan a takaice kenan kusan zamu iya cewa mun kammala anan sai a bar mu dawo akan bahasin mu mu ida da shi kafin lokaci ya mana halin sa akai insha Allahu azim na'am bismillah malam Jamil ana iya haska mana shi wannan littafi mai suna al-majmu'u yake cewa sharhul muhazzab ne ma'a takmilati as-subki wal muti'i wannan littafi ne wanda yake na abu zakariya a muhaddini kenan yahya ibn sharaf annawawi an gane ko annashiru darul fikr yake cewa taba'atun kamilatun ma'aha takmilati as wal muti'i juz'i na uku shafi na takwas. wannan littafin na kawo shi ne saboda ina so in yi ta'aliki akan isnadi na farko da kuma eh, isnadi na biyu da na uku da na mm. kawo saboda ba zan so in tsawaita ba a cikin waɗannan isnanodin amma zan kawo ta aliki ko da guda biyu ne to shin sai na kawo muku wannan littafin nake so in dan yi ishara da abin da ke cikinsa game da isnadi na biyu da kuma isnadi na uku ana iya haska mana ina cewa a cikin shi littafin na faɗa yanzu ina cewa albabu babul adhan ina cewa waruwiya an abdurrahman ibn abi laila at-tabi'i an gane ko an bilalin radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tusawwibanna fi shay'in min as-salawati illa fi salat al-fajr rawahu at-tirmidhi wa da'afa isnadahu wa huwa ma'a da'afi isnadihi mursalun لأن ابن أبي ليلى لم يسمع بلالا abin da kuka faɗa ɗazu na ce muku turmizi zai faɗa shi ba turmizi ne ba annawawi ne ya faɗi wannan mursal ɗin. na'am an gane ko gashi inda yake faɗa shi annawawi din a cikin tafin shi mai suna wato al-majmu ruwaya ce daga shi abdurrahman dan abi laila wanda yake eh, tabi'i ne yake cewa daga bilal ka gani ko tabi'i kuma daga bilal hmm. ajib tabi'i daga bilal mun faɗa ya ɗazu ko cewa an haife shi ne a shekara ta sha bakwai na hijira mm. ya yi wafati a shekara ta 83 na hijira shi abdurrahman din ya yi wafati a shekara ta 83 shi kuma ya yi wafati a shekara ta 20 to kuma yanzu gashi an ce a tabi'i sannan kuma an bilal ka gani ko mm. tun daga nan ya hukunta cewa ruwayan mace ce sai kamar kila ana iya samun wasu tabi'an eh, to ai suka ga wasu sahabban na'am eh, to ai to ai kaga yanzu ba muna zance annabi ne Mana nan can annabi ne ba muna nan can cewa ba tabi'i ya ga me ake cewa a shi yana cewa ne daga bilal ya daga bilal ai bilal bai ganshi ba shi ba saka juna ma ma'ana ba saka juna ba tsakanin shi da rasuwar bilal shekara biyu zuwa uku na'am shi lokacin da bilal ya rasu na'am yana goye yana goye sosai eh. yana goye sosai eh. sakin ba yanda za shi na ce ba yanda za a iya ce bilal ya ce an gane ko saboda ai na'am zai iya ganshi gani da ido na bai san sabatan da yana yaro tun da kamar yadda shi mai littafi na me ake cewa na me ake ce mishi na sahaba din nan mm. me ake cewa littafin na tamizu sahaba a eh. tamizu maza التمييز eh, ake يكشف في تمييز الصحابه الاصابه في التمييز الصحابه tu fi tamizu sahaba mm. eh, yake cewa me yake shi a wajen ta'arifin sahabi yace kawai duk wanda ka misali ta'arifin sahabi shi duk wanda ya ga manzon Allah ko da ma da ya ga manzon Allah din ma ba yana yaro ma ne ko da ma haɗuwa suka kawai suka bi ta hanya yana yaro ko ya gan shi ya wuce shikenan tabi me ake sunan shi sahabi ne <laughs> an gane ko mm. to wannan dai ba shi ne son shiga kai ba ina so in ce babu yanda za a yi shi Abdulrahman ya iya cewa ya ji daga Bilal saboda wato karancin shekarunsa shekarunsa guda uku ne akai har da akalla mun kai su da su kai shekara uku to kun ban za a yi zamanto ya ce ya ce ya ji daga Bilal to yake cewa shi Bilal din yake cewa manzon Allah ya ce ya kai Bilal kada ka yi as-salatu khairu minan a cikin salloli sai a cikin kawai sallah ta alfijir sallah ta asuba sai turmiz ya rawaito wannan ruwa yake cewa shiwa shi mai almajmu wato annabi yake cewa ah, turmiz ya rawaito ita wannan ruwaya din da mm. turmiz ya rawaito wannan ruwa ya kuma karanta ta sosai sai yake cewa mi afa isnadahu an gane ko turmizi ya yi mi ya ce wannan ruwaya mai rauni ce ta mai rauni ne an gane ko bayan haka sai ke cewa bayan kuma isnadin raunin ita ruwaya din wa huwa ma'a da'afi isnadihi mursalun ruwaya ce take mursala me yasa li annabna abi laila lam yasma bilalan wannan gaskiya ne mm-hmm. saboda ibn laila bayan za a ce shi daga bilal lam yasma shi abinda mai yake ce mai almajmu yake cewa a nan wurin saboda eh, gaskiya isnadin ta mi ake cewa eh, mi ake cewa huwa ma'a da'afi isnadihi mursalun gata isnadin ruwaya din mai rauni ce ga tarwayan mursala ce dalilin almajmu mai littafin almajmu yake cewa saboda shi ibn abi laban za a yi zaman to ya ce daga bilal saboda dalilin da muka kawo yanzu mm. cewa wancan an haife sha bakwai wancan kuma ya wafati ashirin ko ashirin da ɗaya to ta yaya za a yi ya ce daga bilal an gane ko wannan na kawo wannan ne saboda in yi ta'aliki akan isnadi na farko a fon na biyu da kuma na uku akan cewa mi akan cewa wato ba su da inganci eh, ba su da madogara wacce za a iya dogaro ita a matsayin cewa yanzu za a iya ɗaukan wato waɗannan hadisan a yi amfani da su a matsayin cewa an ji daga manzan Allah ko kuma a matsayin cewa wato wannan sunna ce daga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad bari in ƙara wani ta'aliki din in ƙara faɗin wani ta'aliki akan waɗannan isnadodin guda biyu na uku mm. da na shi biyu din akwai littafi mai suna talhisul habir fi takhriji ahadith rafi aw rafi'i al-kabir al-muallif abul fadl ahmad bin ali ibn muhammad ibn ahmad ibn hajar al-asqalani annashiru darul kutubul ilmiya bugu na farko juz'i na ɗaya shafi na ɗari biyar da biyu a cikin shi wannan shafi ɗin na ɗari biyar da biyu shi ma ya yi ta'aliki a kai kamar yadda wato mai littafi na al-majmu ya yi ta'aliki a kai ga abin da yake cewa albabu babul adhan ina cewa hadisi na 256 hadisu yake cewa hadisu bilalin ƙalali rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la tusawwibanna fi shay'in min as-salati illa ma dha salat al-fajr at-tirmidhi shi ya rawaito wannan hadisi din kuma mun faɗa kamar yadda mai al-majmu ya faɗa mm. bayan shi wa ibnu man maja ibnu maja kuna iya tunawa shine farkon hadisin da muka faɗa akai ya rawaito wa ahmad mun faɗa yanzu a cikin wannan zama ɗin musnad na ahmad shi ma ya rawaito wannan mm. hadisi duka ukun ga sanan jazakumullahu khaira min hadis abdurrahman ibn abi an bilalin yake cewa fihi abu isma'il al-mullai wa huwa da'if wa huwa da'if ma baina abdurrahman wa bilal kun gani ko to ta ya za a ce a kawo mana irin waɗannan wato ruwayoyi sannan kuma a ce daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sannan har a tabbatar wa al'ummar musulmi su dinga faɗa a cikin wato masallatai su cewa as-salatu khairu minan nawmi sunna ce to amma me sun su irin waɗannan malaman ba sa kira ga al'ummar musulmi cewa musamman a zamanin su cewa ya ku jama'a wannan as-salatu khairu minan nawmi nan ku daina na'am to sai dai kawai su karatun a cikin littafi umumin al'umma kuma ba za su iya sani ba jazakumullahu khaira wannan zai iya ba da mai zai iya samo asali ko tushe da waɗansu dalilai wala Allah in ce ɗaya daga cikinsu shine cewa wala Allah a wannan lokacin ana yin tsoron sarki an gane ko sarakan waɗannan lokaci da waɗanda su ne suke kamar mulkan al'umma mm. wanda in ka saba wa abin da suke da bukata a kai za ka ci duka ko mutum zai sha ɗauri ko abin da ya kamata ko ma a kore shi daga cikin al'ummansa ko ya zama tuma an kawo ƙarshen rayuwarsa zai iya zamantawa wannan shine dalilin din wala Allah ba zan iya sanin bidabt cewa ba haka ne ko ba amma zai iya yiwa to akwai irin wannan dalilin mm. gane ko cewa wala Allah sarakan wannan lokacin su suna so wala iyaz billah kamar yanda banu umayya suka yi mi suka dinga wato kokarin ganin cewa sai sun canja abin da ke duk halal din manzo Muhammad dan Abdullah zuwa cewa zan haram abin da yake kuma haram su mai da shi wala iyaz billah zuwa abin da yake halal wa illa muawiya yi ta fama da irin waɗannan abubuwan na ganin cewa sai ya caccanje abubuwa da yawa wanda kuma an canja malam jamilu gashi ai daga cikin abun da sami kita wannan ba su ne ai abubuwan da aka canja din ne mm. daga cikin abubuwan da aka canza na karanta wa manzo ai akwai wannan din har shi wannan basin da muke akai as-salatu khairum minan nawmi ba sunna bace bid'a ce su wasu kawo ta wasu su kawo ta wanda kuma ba sunna bace ta manzo Muhammad Abdullah Hanga ne ko bayan shi min shafu hosu ana wurin daban-daban irin kaman kama kirji misali a da ake sallah mutum yana sallah mm. kawai kirji kaga wannan ba ba manzo Allah zuwa shi a cikin mu ake cewa a cikin wato addini an yi bahasi mufassal akan mai bahasi mai yawa akan wannan wanda cewa aslan bai tushe a cikin addini bid'a ce amma yanzu ya zama to shine mi kamar mu abin da kake shi model ko mm. a al'umma a cikin addini na musulunci ko ma waye zaga yana sallah kawai wanda bai yi ba shine bako wanda bai yi ba shi ma ne ba kauye ba wai bako ba ba kauye wala Allah bako akwai dan birni akwai dan nan amma wanda bai yin wannan ba kauye ne ake kallonsa a matsayin wato ba kauye ma'ana ba kauye a addini bai wayance a addini ba saboda shi addinin an mai shi kamar yanzu wani wani waya ce sabuwa ka canja wannan zuwa waccan misali ma'ana yanzu kai ma ya kamata kawai duk ma ta suke kawai ka aikata wannan wannan kuma kuskure ne shi Allah ba ruwan shi cewa a yaya kuke da bukata a shi yaya yake so ne ba wai hmm. yaya kai kake so kai ba yaya ne shi Allah yake so shine addini ba yaya ne ba su al'umma suke son su su akalantar da shi addinin cewa yadda suke so shi ne daidai a wurin Allah wanda kuma yanzu al'umma haka suka mai da addini addini basira ce fahimta ce ba ra'ayi bane malam Jamilu sauke kenan zan iya cewa yana daga cikin dalilai da suka saka cewa waɗansu malamai a wancan zamani ɗin tunda waɗansu sun yi ƙoƙari in ma ba su faɗa ba sun fito da alƙalaman su sun rubuta cewa wannan abun kuskure ne ba daidai ba ne sun bar shi a cikin littafi sun bar shi a cikin littafi keɓantattun almajiran eh ta yadda in sun zo anan in zamani ya bada damar a zo a faɗa a faɗa kuma yanzu gashi alhamdulillah mu yanzu albarkacin rubutun waɗansu ya zo yanzu muna karantawa tunda ai kaga ba daga aljihun mu muka fito da waɗannan hadisan ba mm. daga cikin littattafai na musulunci muke ɗauka mu karanta mu duniya cewa ga abin da ke cikin littattafan ku shin ko kuna bincike ko kuna leƙe ko kuna zakular wannan hadisan shin ko kun sa abin da ke cikin littattafan ku in ba ku sani ba to gashi idan ko abin cikin gidanku yake cikin littattafanku yake yi to ban ga hikima ba ko falsafa ta cewa me kuma a bar al'umma su dinga tafiya akan abin da yake bida'a ce ba sunna ba haga ya kamata hankali mai hukunta in an ga daidai sai a ɗauki daidai mm. in an gano cewa wannan abin ba daidai bane ba hankali ya hukunta cewa abin da ke ba daidai ba akan bar shi ne a dawo akan abin da yake daidai yanzu shari'a ta nuna littattafai sun nuna sun tabbatar cewa wannan abin bida'a ce ba sunna bace ta manzo Muhammad dan Abdullah to idan ka sun tabbatar me ya kamata a yi sai a cire shi in ma ba a cire ba to a dawo a dinga mutane bayani cewa wannan abin ba sunnan manzan Allah bace as-salatu khairun minan nawm dinnan ba sunnan manzan Allah bace bid'a ce kuma ni ga wata malam zuwa inda ma aka kawo ga wannan bahasin na lura cewa ita ruwayan ma hadisin ahad ne dama jazakumullahu khairan wannan kuma bahsi ne ahad ne yana tikiwa ne ga mutum ɗaya duk inda aka kai aka komo dai santum malam jamil ai shi sa muka ce akwai torok shi ma yanzu wancan da ya kawo shi wanda yake eh, me ake ah, cewa sha'ib al-arnaut mm. ai kaga bai iya cewa ba zan iya dogaro da hadisi ba sai ce mi zan ba hanyoyi ne masu yawa in na hada su ne kinan zasu ibana damar in ce wannan hadisin hasanun to ai komun yawan hanyoyin inda suna tikiwa ne ga mutum guda gashi da waye ibn abi laila jazakumullahu khaira kaga kenan dai duk inda aka aka komo dai ahsantum ahsantum malam shi kadai yace ya daga bilal bayan shi wani bai ji ba ahsantum banda shi kuma gashi tirmidhi yake cewa laysa bi yake cewa laysa bi kawai wannan mutum ba wani mutum da yake da zuwa ilaka da shi ko abin a dinga wato la'akari da shi a cikin wato malamai na abin da shafi wato ilmul hadis an gane ko to ka da shi abin da yake so bara kai wato ina cikin bayani akan cewa duk canji da su Banu da su banu umayya suka kama a cikin wato addini shi ya kama da waɗannan abubuwa din mm. sai suka mai mutane suka dauki cewa abin da yake wato bid'a sai suka dauki cewa shine sunna din tunda su ai mulki suka yi yanzu hatta khatum ya cewa a khatum nan ne cewa cewa khatum nan ne muke eh, na zobe din nan kaga ai manzo Allah ina yake sa zobe ne yakan sa zobe ne a hannunsa na dama mm. amma yanzu saboda an gama biya makaranta ta ahlul bait alaihi assalam sukan dauki zobe su saka a hannun dama saboda koyi da Muhammadu Rasulullah koyi da sunna koyi da sunnan manzon Allah sai ka ga mutum wai dan ya ga cewa mabiyin makaranta ta ahlul bait tana aikata wannan wato dan shi ana aikata wannan aiki din sai kuma ya cire sai ci ni zan saka a hannun hagu to me wannan wannan suna ta manzon Allah ina ruwanka dan kaga wani wani yana aikata sunna manzon Allah sai ce a ba za ka koyi shi ba kai ai da manzon Allah kake koyi ba da wannan dan shi din ba kai ko mm, da manzon Allah kake koyi ya zama shi'ar ne na so an gane ko ina so ne in ce komai wato wanda manzan Allah ya zo da shi to banu umayya sun yi kokarin ganin cewa sun guggoge abubuwa sun canja abubuwa wanda sai zamanto al'umma ta yau ta dinga ɗaukar cewa abinda banu umayya suka zo da shi shine addini abinda mabiya makaranta ta ahlul bait alaihi salam suke aikatawa shine bako ko kuma shine bid'a ko kuma shine ma ba a san shi a cikin addini ba sai shi kaga ya tasiri tare da cewa su sun karɓo ne daga gidan annabta sallallahu alaihi khaira sallam wa illa buhus na nan masha Allah nan ai malamai suke zama nan suna ta bayani ah, malamai suna ta bayani akan cewa wannan abin ba shi bane wato sunna wannan abin bid'a ne ga abin da manzo Allah ya koyar akai ya kamata ku dawo daga rakiyan karantarwa ta Banu Umayya ku dawo kan karantarwa ta wa ta al-Imam Ali alaihi salam yanzu duk mutum wanda yake musulmi misali mai hankali in ka ce ga mu aure ga Allah zaka dauka ai ba sai ka tsaya tantama ba ai wasu zai wani zai ce duka biyan la baiwa a ce barna da gaskiya duk ɗaya ne a duk kuma sahabbai ne ai Allah oh, la la la la ta yaya za a yi sahabi zagi sahabi ba mu so shiga wani bahasi ne malam Jamilu ta yaya za a yi sahabi dinga tsinewa sahabi ai awaye sahabi ne amma ya dinga la'antan Ali har shekara tamanin a waɗansu ruwayoyi to kuma dukkansu daidai suke mana dukkansu 'yan aljanna ne dukkansu akan gaskiya suke la qat'an wannan ba gaskiya bane ɗaya yake akan gaskiya ɗaya akan bata ba zan ce ma yana akan kuskure bata ce saboda zagin ali kafirci ne in ji manzan Allah mm. wanda ya zagi ali ni ya zaga wanda kuma ya zage ne ya zagi Allah ta'ala ne wanda kuma ya zagi Allah ta'ala ya kafirci ne in ji manzan Allah hadisi ne mm, qitaluhu kufr jazakumullahu khairan kuma hadisi ba wai in shi aka karwaito shi ba da taban yan umma ahad suna suka rawaito hadisi dan akai mm. <laughs> an gane ko ina so ne in ce ba yiwa a ce ga hanyar ali ga hanyar muawiya sai ka ce kawai sai ka tsaka kana tantama kafa tamala ai za ka rantse idan ka ne kawai ka ba ali gudu Mm. dama abin da sa hannayi wannan nima na san ba wai kuna so tun da ba bahasi ne da yake da alaka da eh, wannan ba ina kawo wani abin da zai fito fili da yawa wasu suna cewa to ai su duka suka rika da haka su suna ganin ba aibi a cikin rika dukansu la akwai aibi sabanin waɗanda su kuma suke cewa a mu wasu muka zaɓa waɗanda muke ganin su ne akan hanya bai yiwa ka rike ali da da, da ma'awa kace duka su dai suke ba zai yi bane ba wannan malam wato sai dai in mutum bai ba akai ba eh, ba zai ba ina so ne in ce wannan bahasi din na cewa asalatu salatu khairun minan nomi yana ɗaya daga cikin dasisa ta waɗanda suke wato banu umayya suka samar suka ƙirƙiro don ya zama an kautar da ko an goge wani sha'ari ko wani take da aka san cewa ali da iyalan gidansa suna aikatawa a kai shine menene hayya ala khairul amal shine kiran da manzan Allah kiran sallan da manzan Allah ya koyawa wa Bilal shi kuma yake aikata ba sai zaman an zo an goge shi an sa asalatu khairu minan saboda asalatu khairu minan ra'ayin wani ne kuma ya zama to shi duniya take bi a akai yanzu wal iyaz billah wasu daga cikin al'ummar musulmi kenan mm. so kenan kaga wannan ruwaya din tare da yankewan tare da cewa wato isnadin ta wato mai launi ne to gashi kuma ne yanzu akwai mi akwai inqita akwai wato abin da ake ce mishi mi tazara tsakanin shi Abdulrahman da kuma wato Bilal wanda ba zai yi bane Abdurrahman wato sarkar ba ta haɗu ba ba ta haɗu ba ta yanke malam Jamilu ta hmm. yanke sarka din muna faɗin wannan ne saboda kada wani ya ce to ah wannan duk kiran sallah ne kuke ta wannan ba san sai ce na'am na'am duk kiran sallah ne ai ba shi kadai bane ba ai masali da yawa an canja musu alƙibla an ma canza musu gurbi an ce ma ba haka bane ba kuma al'ummar musulmi suna ta aikatawa kuma su da al'ummar musulmi suna son su sami suna son samu lada yanzu an ce maka manzan Allah ya yi kaga ai kai shauƙin ka kai mi ka aikata abin da manzan Allah ahsantum kai koyi da abin da manzan Allah ya yi to sai mutaje an ce ai an ce as-salatu khairu nawm daga manzan Allah ne wala iyaz billah masalan mm. kaga sai shi ma zai dinga faɗa ne a cikin kiran sallansa alhali ba daga manzan Allah bane ba bid'a ce ba sunna bace ba in mm. mutum ya aikata ma bai da lada bal ma lokacin laifi ne in har ya sani haka yake nan da minti biyu za mu je hutu na to to labasin insha Allah zan je isnadi na hudu kenan yanzu to a gurguje amma kun ce mana lokaci yayi wallahi karantar wayan a gurguje sai zaman to kai na bar munakashan eh, shi isnadin na hudu har zuwa wani shi zama da insha Allah azim amma ne zan karanta littafin mm. musnadul bazar ina kaman ko bai fito bane sosai ana ganin yana cewa musnadul bazar al-manshur eh, bismil bahr az-zakhar Eh, al abubakar ahmad ibn amru ibn abdul khalik ibn al ibn ubaidullahi eh, al-ma'ruf bi ibn al-bazzar ba sai na karanta duk wannan ba masu tahqiqi ne waɗannan mm. wasu sun yi tahqiqin juz'i na farko zuwa na tara wasu na goma zuwa na sha bakwai gashin da sauransu annashiru maktabatul eh, ulumi wal hikam al-madinatu al-munawwara mm. attaba al-ula juz'i na hudu shafi na 208 anan shi ma zan karanto mana hadisi irin kamar yadda na karanta mana a cikin littattafai da suka gabata a cikin wato musnad na ahmad da kuma a cikin littafi na at-turmizi to irin wannan ruwayan ita ma zan karanta shine a matsayin wato isnadi na hudu ahsantum ga abin da ke cewa albabu abdurrahman idan mutum kuma wannan babu din zai ga ansa abdurrahman ibn abi laila yake cewa an bilal hadisi na biyu yana cewa haddasa na ali ibn eh, harbin yake cewa al kala qala haddathna abu mas'udin abdurrahman ibn al-hasan yake cewa az an gane ko qala mm. haddathna abu sa'adin an ibni abi laila an bilalin kala amarani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an usawwiba fil fajr wa hadha al-hadith la na'lamuhu Allahu hadith la na'lamuhu <laughs> abin mamaki eh rawahu amada eh, rawahu an abi sa'ad illa abu mas'ud az-zajjaj la alamu kace dai abin da shi ibnu bazzar yake cewa la alamu wannan hadisin ne ake so a yi kokarin a ce dole sai al'ummar musulmi sun dinga faɗan astalatu khair minan nomi al'ummar musulmi mai makan mai kiyamin laili abin da yake ya tabbata cewa ba daga manzon Allah bane to komai kansa a zahiri mabarsa mai riko da abin da yake shine daidai shine kuma sunna ta manzo Muhammad Abdullah yanzu duk abin da nake faɗa muku a nan wurin littattafan yan uwanmu ne ahlus sunna nake kawo muku sannan kuma rijal din yan uwanmu ahlus sunna ne su suke faɗin ko suke fashin baki akan waɗannan hadisan akan cewa ba ingantattu bane ba mm. walima za mu da su gashi ma shi wannan yana cewa la na'lamu a gani ko to ta wannan dalili ta wace fuska ta ina za mu da waɗannan hadisai mu tabbatar da asalatu khairun minan ce daga manzon Allah take to alhamdulillah bid'a ce ba sunna bace ba kuma daga manzo Muhammad dan Abdullahi ba take ita wannan asalatu khairu min sallallahu alaihi wa alihi me ya kamata ai kenan sai a barta mm. wannan shine karshen me ake cewa karatu na wannan shi zama din nayi ne insha Allah alhamdulillah muna godiya sosan gaske masu kallon mu masu girma za mu je hutu na takaitaccen lokaci karo na biyu kamar yadda aka saba sai ya zama idan mun dawo lokacin naku ne domin ya zama kun tofa albarkacin bakunan ku musamman in tambayoyi ko kuma da abin da ya kama da haka muna da saurare da gare ku amma yanzu ku dan jira mu masu kallon mu masu girma mu muku barka da dawowa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci karo na biyu wanda kamar yadda bayani ya gabata shine cewa lokacin yanzu naku ne domin ya zama kun shigo ciki domin ku tofa albarkacin bakunan ku ko dai ta hanyar kira ko kuma turo saƙonni a gabana akwai saƙonni kamar haka to yanzu haka muna tare da bako kuma assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum ko za ɗan ɗaga murya don ba ma ji to ga dukkan alamu mun rasa shi wannan bakon namu muna fatan zai sake nema muna godiya sosan gaske kamar yadda nake cewa dama akwai sakonni to da yake yanzu muna tare da wani bako din kuma assalamu alaikum eh, wa alaikum salam malam jamilu barkan ku da wannan lokaci muhammadu goni ne daga mambila gembu to masha Allah ya gida ya kuke alhamdulillah mun gode eh, Allah wannan muhammadu goni eh da Allah eh da Allah ka yi zai shek Ali tafiya tafiya sun mana yawa wallahi mun jima ba mu saurari rufa da ina bibiyan ku sosai kam ikon Allah ikon Allah eh, Allah ta eh. eh ka gaishe min da shek Ali ka gaida min shek Ali dan Allah ka gaishe shi mun yi alhamdulillah yayi mana kyau sosai shek yana jin eh. yana jin gaisuwa oh, yana saurara eh ka ce ina gaishe shi ma da Allah saka masa alheri Allah saka muku da alheri gaba lahi amin ajibi ya Allah muna godiya sosai da sada zumunci muna godiya sosai gaske Muhammadu Gwani Muhammadu gani jazakumullahu khaira to mun gode sosai assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa jamilu na'am mune muku maraba mune muku barka da shigowa cikin wannan shirin na'am kana tare da alhaji abu talatan mafara zamfara to alhaji abu talatan mafara daga to mune muku barka da shigowa cikin wannan shiri bismillah masha Allah ku gaisa mun da mun ba ko babban malamin mu malam Sheikh Ahmad Al to masha Allah jin sakon sosai eh, Allah ya saka da ilahi Allah yau ba tambaya amma dai malam Allah ya saka maka don wani karatun da ake yi ba ma yanzu a gano shi ba to da yawa mafi yawa dukkan alherai ba lokacin da alherin ya bayyana ake gane shi a fara sai daga baya. Allah sarki. Hmm. wallahi malam wannan karatun nan gaba ma zai yanzu ina aiki ne amma nan gaba ma wannan karatun zai aiki saboda haka malam Allah ya saka maka da alheri mun gode mun gode a ƙasa lafiya. To masha Allah muna godiya sosai gaskiya mun gode da zumunci Allah ya saka da alheri. Madalla. assalamu alaikum salamun alaikum nam to ga dukkan alamu mun rasa bakon namu da fatan zai sake neman mu muna tare da muna saurare insha Allah ah, akwai sako daga malam gambo buhari fatimiya yake cewa salam alwilaya tv hausa mai gabatarwa tare da mai jawabi sheikh muhammad ali yan fatimiya group suna gaishe ku kwarai da gaske kuma muna amfanuwa sosai da wannan bahasi Allah saka muku da alheri Allah kuma ya kara wa Said hafiza hafizahullah lafiya muna tare da bako assalamu alaikum wa rahmatullah rahmatullahi wa barakatu a gidan to malam muhammad al-amin mune muku barka da shigowa mune muku barka da shigowa mune wa mutanen fada barka eh alhamdulillah ma'an jamil a juyayi mu ma'an jamil alhamdulillah juyayi mun gode Allah Allah ta'ala ya ba mu albarkaci masu albarka ilahi amin ah, Sheikh Jamil da Allah a isar min da gaisuwa wajen Sheikh Muhammad Ali to malam muhammad al'amini muna godiya da gaisuwa allah ta'ala ya saka da alheri muna muku fatan alheri to madalla mun gode sosai malam ka jin daɗin wannan bahasi da ake gabatarwa muna fata allah ta'ala ya karfafa ya sa ku gaza ilahi a shirya amin allah ta'ala ya ba ku haƙurin juriya saboda wannan tafarki tafarki na wanda yake tattare da hujumi iri iri wanda sai an yi haƙuri Tabba amma dai shi dama al'amarin haka yake. Haske ne a duniya kuma haske ne a lahira. Muna fatan Allah ta'ala ya bi waɗannan bahaska da suke da ake yi insha Allah. Kuma muna so mu yi amfani da wannan dama to mu jinjina wa jamhuriyar musulunci ta Iran. Kuma muna jinjina wa Hezbollah Mm. ban san ko kuna jina ba shi muna jin ka muna jin ka kuma muna jinjina wa harka islamiyya karkashin mai alfarma shehu ibrahim zazzaki a fizabullah na'am da sauran yan uwa wanda suka jajirci wajen fito na fito da zalunci mm. da muzaharori iri da kamar yadda muke ta haske muna fata insha Allah Allah zai tabbatar da nasara a cikin wannan gwagwarmaya da ake ba zai taba zamantowa a banza ba insha Allah muna fata Allah Allah ya ba mu sa'a kuma ya tashi ma karfin tutar shi kanu alzaki alfarman manzan Allah da alibai muna muku fatan alheri Allah ta Allah sa ka lafiya to madalla muna godiya ilahi amin muna godiya sosan gaske Allah saka da alheri na'am ahsantum a sakon da na gama karanta daga malam gambo buhari fatimiyya dutsen ma muna godiya sosan gaske malam buhari bayan nan akwai sakonni waɗanda su kusan wasu za ga suna cewa to ga wannan ba cewa salam alwala tv hausa mai gabatarwa allah saka muku da alkhairi a isar min da gaisuwa ga shek muhammad ali mun gode da yawa allah ya ƙara ilimi yake ni ne naku zainul abidin daga cameroon manjo to malam zainul abidin muna godiya san gaske ah, assalamu alaikum wa rahmatullah na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah barkanku da aiki yawa da fatan an wuni lafiya alhamdulillah suna na'am magana tana rawa to ga dukkan alamu mun rasa shi wannan bakon namu matsalar magana tashi tana dan rawa haka tana yayyankewa ba ba mu ji shi sosai ba muna fatan zai sake neman mu muna maraba da shi akan kalla ina ganin da yake akwai wasu sakonni da na ga wasu sun turo su suna da bukatar wasu abubuwa ne da suke da alaka da shirye-shirye ana iya eh, bar wasu masu abun sai su duba sako daga bakin namu ko masu kallon masu girma na'am sai ya zama in ba ku dama to muna godiya eh, sosai abinda muke cewa insha Allah azim idan Allah ta'ala ya kai mu shi zama na gaba sai zama mun fara mana kashan shi wannan isnadi din na hudu da muka karanta mana a cikin shi musnad na al-bazzar saboda shi kan kansa ma ya fara cewa wannan hadisin yana cewa la na alamuhu an mm. gane ku to kaga wannan tun a tashin farko ma shi hadisin ma da ya kawo shi ya dai kawo na matsayin cewa hadisi amma dai shi ya ce eh, me muna tare da bako yanzu haka assalamu alaikum wa rahmatullah Hamidu alaihi salam wa Yawwa mune muku maraba mune muku barka da shigowa cikin wannan shiri. Yahaya Ahmad ne daga Kano. To Yahaya Ahmad. Eh daga Kano ba. Alhamdulillah to mune muku maraba bismillah mala Yahaya. Nana muna malam fatan alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi. To Allah ya amin. Tsara mishi lafiya da ummatiya. muna godiya sosai ilahi ya shi Allah muna godiya sosai kama da muna godiya sosan gaske malam haya Allah saka da alheri malam haya to aka maka nan na'am saboda kenan zai kara tabbatarwa masu kallon mu cewa wannan as-salatu khairu minan nawmi din lalle fa ba sunna bace ba ta manzo Muhammad Abdullahi bid'a ce mu kiran da muke yi wa wato al'ummar mu musulmi 'yan uwanmu waɗanda suke son wato gabaki ɗaya da mu da su wato mu samu yarda ta Allah subhanahu ta'ala mu yi koyi da abin da yake shine sunna mm. an gane ko shine zai iya sa mu samu lada har mu samu kowa mu samu yarda ta Allah subhanahu ta'ala amma abin da aka ce mishi bid'a ne kamar da na sha faɗa cewa komin kyansa akan bar sa ne tunda bai da bai mai ba addini bane ma'ana ba ba sunna bace ba an gane ko in an ce nan ba sunna bace kaga kenan me ya kamata a yi shi sai a bar sa komin kuma ina kira ga su waɗanda suke wato iyayenmu musamman malamai waɗanda suke sun sani to ya kamata su dinga wato tunasar da ko kuma faɗakar da almajiransu akan cewa fa ga abin da yake shine daidai wannan ba daidai bane ba mm. an gane ko ba komai saboda me su su ne nauyin al'umma ya rataye a kansu su ne idan suka yi shiru al'umma za ta iya bacewa idan kuma suka yi magana al'umma za ta iya shirya to sauke nan ba magana dalili ba a cewa to waɗanda suke malamai sun sani su yi shiru da bakunan su ba su gaya wa al'umma cewa ga wanda yake daidai ga kuma wanda yake ba daidai ba sakinan shirin su ah, ba sa ba ne ba a kai ya kamata su fito su yi bayani in ma mutum yana jin tsoron wani abu to akwai almajiran kan suke wato ke bantattu kana iya sanar da su su kuma suna iya gaya mana suke wato na me ake cewa masu kusa da su kusa ah, da mm. su san tumala jamilu amma ba a yi shiru ba a mai shaida abin cewa wannan sunna ce zaunanniya har ma idan mutum ya zo bai yi ba a lokacin kiran sallah a dinga ganin laifinsa a kai an gane ko bid'a ce ba sunna bace ba ina ta nanata ba as-salatu khairu minan nomi bid'a ce ba sunna bace ta manzo Muhammad dan Abdullah fadin ta idan mutum ya faɗa a cikin kiran sallah baya da lada balma in har ya sani cewa bid'a ce to zai zama ya samu yake cewa laifi ne akai saboda ya saka bid'a a cikin addini malam mm. Jamil an gane ko to wannan muke bahasi akai kuma wannan muke magana akai kuma muke fatan al'ummar mu masu girma al'ummar musulmi da su iya fahimtar haka cewa zaman mu da muke anan muna zama ne don ya zamanto mun yi bincike na karatu na ilimi domin ya zamanto mun gudu tare mun tsira tare ba wai muna yin bahasi din bane ba wal iyazi billah da nufin bata waɗansu rai ko cin mutuncin wasu lalala mun zauna ne da nufin cewa mu fito da abin da ke daidai wanda yake daidai kenan wanda kuma yake ba daidai ba mu ce wannan ba daidai ba ne ba inda kuma muka faɗi daidai to al'umma su yi amfani da daidai ɗin haka muke da bukata a kai mm. inda kuma akai kuskure a ce a'a nan kuskure ne nan ne ba daidai kuskure ne dama shine amfanin mu ake cewa a gudu tare a tsira tare so san gane ko to kuma ba na karatu ba ba ne na zagi ba ba na cin mutuncin wani ba ba na abin da shafi wato ah, sukar rumus din waɗansu lalala ba ne na karatu kana da dalili yalla tafaddalu ka kawo dalilin ka in mun gani ya fi namu karfi sai mun sa hannu mu karba mu ce ma muna godiya sosai Allah ta'ala ya saka da alkhairi idan kuma namu dalili ya fi na karfi to abin da ya kamata shine ka yi mi sai ka ce to ni ma na gode tunda na ga dalilin da ku kawo mana ya fi nawa karfi kada mutum ya ce ai an riga an saba an daɗe la la la eh ko a ce tun daga iyaye da kakanni santu malam jamil saboda akwai masu launin isharar cewa ba yaro kai da aka haifa kwanan nan an gane ko kai da hmm. mukan maka kaza anan zaka zo ka ce mana wani abu mu da muka gaji abin tun daga iyaye da kakanni waɗanda suka san lokacin da ka haife ka haka su ga maka baki daya ce kai yaushe ka zo ka mu da muka san su malam Muhammad. Hmm. da suka gabata sun zo sun ce mana abin nan shine daidai kai yanzu ka zo ka ce mana ba daidai ba sai mu ce akramakumullah ko kuma gafarta malam ko dattijawa ne tare da daban girma gare ku ba haka muke nufi ba mu ma ba iya ba laifin mu bane mu ma makaranta ne suka ce mana ga abin da yake daidai kuma in an tashi ba na karatu haka ake yi tattaunawa ake ta ilimi a gano abin da yake daidai sai to an ba abin da yake daidai din wanda yake kuma kuskure sai kuma ya to an guje shi akai sauki na mm. as-salatu khairum minan nawmi ba sunna bace ba bid'a ce akwai buƙatar al'ummar musulmi su kauce mata da faɗanta a cikin kiran sallan su su dawo su dinga faɗan abin da shine daidai akai wannan shine abin da muke ta kokarin wato nusar da al'ummar mu da kuma faɗakar da al'umma akan cewa ba kawai wannan bahasin bane buhu sun gabata kuma masu zuwa suna zuwa insha Allahul azim irin waɗannan wato wuraren waɗanda aka yi ƙoƙarin ganin cewa sai an canza masu me ake cewa alƙibla cewa wannan abin shine daidai wannan ba daidai bane ko kuma wannan shine sunna wannan ba sunna bace akai sarki nan ina ƙara kiran yan uwanmu masu girma cewa wannan abin aslatu salatu khairu minan nawmi bid'a ce eh, muna da bakon eh. assalamu alaikum wa alaikum salam mune muku maraba da shigo a cikin wannan shiri madalla ina gaida mai gabatarwa na'am ina da ɗan tambaya dai kaɗan haka da nake so yi to bismillah amma za mu so mu ji sunan bakon nan namu sunana muhammadu daga yola to malam muhammad daga yola na'am eh, wato maganan as-salatu amal da rana irin su sallan azahar da la'asar za a faɗa ko shi ma da asuba za a faɗe shi to ina ga kamar kuna so ku ce haya ala khairul amal kuke magana kenan ko e haka da rana za a faɗa sallan azahar da la'asar ko kuma shi ma da asuba za a faɗe shi na'am da kasancewan da asuba eh, bacci ake yi ba wani aiki ba misali ina so a warware mini dai wannan abin da nake tunani to to kama kallon ai tambayar ta fito eh, fili eh, sosai na'am kamar da na dan so in fahimta eh, insha Allah na'am to alhamdulillah muna godiya sosan ga shi malam Muhammad Yola insha Allah malam zai ba da amsa ahsantum na'am zan iya magana ko lalle kam inda ba ta ba mu da bako ai yana so ya ce me ake cewa ah, mm, hayya ala khairul amal kamar ya dan hada su ne na'am hayya ala khairul amal yake so ya faɗa na'am eh na'am ana faɗansa ko cikin wace sallah ce tun daga ta sallan asuba har zuwa sallan isha'i idan za a kira sallah to akan saka su ne a cikin kiran sallah haka ma za a da iqama akan saka hayya ala khairul amal a cikin iqama kamar yadda dai manzon Allah ya zo mana da wato bayani da kuma ruwaya ta tabbata akan cewa ba a cewa as-salatu khairun minan nawmi sai da ce hayya ala khairul amal an gane ko kuma yaushe ake faɗa mm. bayan mutum ya ce misali yanzu haka muna tare da wani bako din na'am assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Saka malam barka da kokari. Yawa da fatan mun wani lafiya. To alhamdulillah malam ya kokari ya kuma kokari da kuke kare. To alhamdulillah mun gode Allah. To mai magana Ibrahim Muktar ne daga Najeriya. To malam Ibrahim Muktar na. Malam Ibrahim barka da zuwa muna godiya. Malam Muhammad Ali Allah ya saka da alkhairi Allah ya ɗaukaka Ilahi ka. Ilahi. Ilahi muna godiya sosai da sada zumunci. muna godiya wa da irin karatuttukan da ake ba mu kuma gaskiyar magana alhamdulillah ana warkar mana da ciwukan da yake damuwa mu saboda ni daɗi na da tashan alwilaya mm. ko kuma in ce tasha na za a ga cewa an ɗauko maka karatu ne an gaya masu ga dc ga aya ga namba a ɗauko mata a haska mata ila yana ɗakin ka ɗauko ka duba ga daidai ne ko ba daidai bane in ba mm. daidai bane ga in ba na an bata na waya ka kira ka korafi ko kuma ka faɗi abin da kake ganin ba ka gane ba ah, gaskiyar magana daidai gwargwado alhamdulillah haka ne mu dai a gidajen tv da yawa ba mu samu irin waɗannan abubuwan da ake ba ya alwilaya kuma muna godiya Allah ya saka alheri Yan uwanmu wannan karatun da ake yi wallahi ba ana abin gaba ana yi ne domin kowa ya faɗa ka ya fahimta saboda ko ba kuma mu samu tsira duniya da lahira. Ba ba gane ba kai kuma kana korafi a'a ka kira ne wannan wayan kowa ya kira za a ɗauka ka kira ka ce a'a ba haka bane. Kai ba haka bane da dalili ga hujjanka da sauransu. Ahsantum. Haka yake tabbas. Ka gane to in kuma ka gane tsakaninka da Allah to ka bi ka imani. shi ne kawai Allah ya saka da laifin da kai ina roƙon Allah ya kara ma jagora lafiya ya sai shi ba ta kariya ta musamman ilahi ajibi Allah ya fato mana shi ya bar mu tare shi duniya da lahira iya wahala iya dadi ilahi a ajibi Allah muna godiya sosai Malam Ibrahim Malam Ibrahim Muktar muna godiya sosan gaske Allah ya saka da alheri Allah ya gozo mu ce kayyima na'am to aka maka Allah na'am a wurgo shi kenan as-salatu khairun minan nawmi akan fa me ake cewa as-salatu khairun minan nawmi bid'a ce ba a fadanta kuma abin da ya faɗa ɗinin cewa ana faɗa a cikin ko cikin wani salloli ne na'am a cikin ko Eh, cikin kowace kiran sallah akan ce hayya ala khairil amal na'am kowace iqama kowace iqama ahsantum mm. shine abin da manzo Allah ya tabbatar akai kuma mun yi bayani a baya shine sunna ta tabbatar eh ahsantum shine mm. gaskiya amma aslatu khair min nomi lalle ba me ake cewa bid'a ce kamar yadda kuke gani yanzu muna tattaunawa ta karatu haka ne na'am to duka duka da minti biyu ma ne mana saura ko ma in ce minti ɗaya to la ba insha Allah eh. to minti ɗaya ne kenan muna yi ma kowa fatan alheri waɗanda suka same mu da ma waɗanda ba su same mu ba da waɗanda suka kira mu wato da wanda kuma ba su yi ƙoƙarin suka yi ƙoƙarin kira ba su same mu ba su ma dai gaba ɗaya duk muna ta godiya kowa da kowa Allah ta'ala ya saka da alkhairi mm. ya kuma haɗa kan al'ummar musulmi a kama kalla akwai abu da na tuna cikin wannan minti ɗayan na'am ah, kamar shi ma a zaman da ya gabata akwai wani bawan Allah ban sani ba ko yanzu tayu yana tare da mu na'am da yayi magana akan cewa idan ya zama a kiran sallah asuba da aka ce biyu din nan ba inganta ba to sai ya ce kamar ita sallar juma'a ita ma ga ana kira biyu ne Allah khairan na'am to menene shi kuma wannan yake eh, da shi kamar dan ya so ya fita daga cikin maudu'in na'am na'am eh. da yake yake banta da sallar juma'a ne wannan muna eh. da rawayoyi zaunannu daga shi manzo Muhammad dan Abdullah cewa akan yi wannan kira din na guda biyu kira na farko akan kira shi da me azanun nida kiran wato sallah amma na me na me ake cewa ku zo yanzu lokacin sallan juma'a yayi mm. kira na biyu akan kira shi da kuma azanul iqama wato yanzu za a yi sallan ta juma'a kai tsaye da an kira sallan sai me ake cewa sai a tashi da ita sallan ta juma'a mm. wannan kuma ruwayi sun zo mana da me ake cewa waɗannan kiran sallan guda biyu da suka shafi ita sallah ta juma'a sauki mm. abin zan iya magana kai kenan alhamdulillah Allah saka da alheri muna godiya sosan gaske masu kallon mu masu girma anan ne muka zo karshen wannan zama kuma insha Allah kamar yadda aka saba ainihin sati mai zuwa ma za ku iya kasancewa tare da mu a irin wannan lokaci amma kafin wannan rana din muke yin ban kwana da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh